بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو قد يدى الله سبحانه وتعالى بيتاتي حتى معون سافية الهدي يوم دوة الجمال الأولى jiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da uku daidai da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin miladiya a ci gaba da karatun mu na sirar manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan littafi na abu hikul maktum makon da yake kafin wanda ya gabata mun tsaya kan fidarin nan ko wanda ya ba mu labarin cewa mashirikai sun haɗu a wani wuri da suka saba taruwa don su tattauna matakin da za su ɗauka a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su hana shi hijira su zaunar da shi su ɗaure shi ko su kashe shi ko kuma su fidda shi ɗin ta hanyar da ba zai cutar da su ba a fahimtar su kasancewar mako da ya gabata da musamman damar karatu ba saboda tafiya a yau za mu tashi inda yake cewa wafi yau mai khamis haka ne ko yawon <clears throat> nan abin da zai faɗa mubataratan zai tafi zuwa gara ba mu labarin me ya auku a wannan gidan taro da suka saba taruwa a ciki dama gida ne da suka ware duk lokacin da wani abu ya dame su ake so a tattauna a kansa to akan haɗu a tattauna a kai da sai ce wa fi yawmin khamisi الثالث والعشرين من شهر صفر من شهر صفر سنة أربعة عشر من النبوة ranar alhamis 26 ga watan safar a shekara ta goma sha hudu bayan annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والموافق الموافق واللي يبدأ 12 من شهر سبتمبر سنة 22 و600 واللي يبدأ شابيو جوة سبتمبر أشيكالة تقدري شبدة 22 آه من حتي فدايك سوى أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات العلمية اسم أوكوان تاريخ النبائي من scientific bincike التي سجلها العلامة محمد سليمان المنصورفوري wanda wani malami daga cikin malaman indiya ana ce masa muhammad suleiman al-mansur a fi rahmatin lil'alamin a littafinsa mai suna rahmatin lil'alamin ga shi ya ambata to shi da sake cewa ai ba da shaharai ne wani taqriban min bai'atul aqaba al-kubra wannan ranar da aka yi wannan taron wato bayan wata biyu ne da rabi kwatankwacin haka wato daga ranar da aka yi aka batun kubra wadda muka tattauna a kanta a baya a aqalla lamani makka parliament din makka haka ya kira shi da wannan sunan duk da su ba haka suke kiran abin su ba wannan a larabci ne na zamani ana kiran wuraren taron manyan gari ko manyan ƙasa wanda za a tattauna abin da ya shafi maslahar ƙasa ana kiransa wato parliament a zamani irin na yanzu wanda wannan musulmi ne na masu harkar demokuraɗiyya a yi zaɓe a sa wakilai su je su zauna su tattauna to shi haka mai littafin ya gada da kira wani abu amma da su a can ba su da wannan tsari ba haka ba shi suke nufi ba wuri ne dai da manyan gari sukan haɗu su tattauna me za su yi kuma me yake da alaƙa da maslahar yace wanda ake kira darin nabiya fi awailin nahari a farkon yini ma'ana lokacin hantsi sai ya zama cewa an yi ne a kadadin nan akhtara ijtima'in lahu fi tarihihi ya kulla shi wannan gida an kulla a cikinsa akhtara ijtima'in wato taron da yake mafi muhimmanci a tarihinsa وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية كما دكن وكيلي لك قريشاوة القريشة قبائل ينسو سنة وضع توضع wannan ونم kowace كوة قبيلة أو وكيل تيتا ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية domin su darasci su tattauna su duba su kai su kawo akan filan ɗin da suka tsara yankakke wanda babu tantama a cikinsa wanda shi wannan filan ɗin shi ne wanda yake takfulu zai ɗauki masu nauyin alƙaba su yanke hukunci su ƙare shari'ar da gaggawa su gama da hamil a idda'atul islamiyya wanda ke ɗauke da wannan tuta ta da'awar musulunci wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa taqta'u tayya nuriha kuma wannan plan din nasu shine wanda suke ganin zai yanke musu igiyar a kamar tafi igiyar ruwa in an ce tayyar ana nufin na lantarki shi ne ake nufi da tayyar current na electric current shi ake nufi da wato suna nufin ya yanke musu wannan zila wannan alaka wannan igiya ta hasken annabci da hasken da'awar musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ke dauke da shi a yanke shi anil wujudi daga kamuwa nihaiyan kwata-kwata ya zama cewa babu shi har abada a da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo ta karshe ta kare a yi ta ta kare كيف وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من رواد قبائل قريش من يمن ينفسكوكي a أولا تارو muhimmanci daga cikin wakilai na ƙabilun ƙurashawa ga sunayensu ya kawo mutum goma sha biyar a sha hudu eh, mutum goma sha hudu na farko ke abu jahal ibn hisham wannan shi ne dama alladhi tawalla kibraha shi ne yan kahon farko na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kinci qabilatu bani makhzum qabilan bani makhzum na biyu da na uku da na hudu shi ne jubair ibn mut'im da tu'aima ibn adi da kuma al-harith ibn amir su kuma suka wakilci bani nawfal ibn abd manaf bani nawfal daga cikin ƴaƴan abd manaf na biyar da na shida da na bakwai mutum uku shaiba da utba su biyu nan ibna rabi'a ya'yan rabi'a wa abu sufyan bin harb da kuma abu sufyan dan harb wannan su uku su kuma an da ni abdu shamsin ya'yan abdu shamsin ne ibnu abdu manaf na takwas an nabr bin harith shi kuma wakili ne an da ni abdu dar mutum uku kuma na tara da na goma da na sha ɗaya shine abul buktari ibn hisham da zam'a ibn al-aswad da hakim ibn hizam su kuma su uku suka zo wakilai ne an bani asad ibn abdul uzza da na sha biyu da na sha uku su ne nubai da kuma munabbih su biyun ibn al-hajjaj su kuma suka zo a matsayin wakilai an bani sahmi na sha hudu na ƙarshe umar umayyah ibn khalaf an rufe da tsiya an kare da tsiya an fara kai da tsiya shi ne abu jahal aka kare kuma da shi ma ɗaya ɗan uwan ɗaya shi kuma ya zo an bani juma'in daga bani juma ya yace lamma ja'u ila darin nadwati yayin da suka zo darin nadwa din nan hasabal miad gurgudan alƙawarin da aka yi cewa a haɗu a wannan farkon wuni da hantsi اعترضهم ابليس سي شيطان ابليس يبدو في هيئه شيخ جليل ابن موسى فاتوني بتيجو لدرجه ببا ودماء ايمان عليه بط له يلا دوني كتائي وجهه ولجدو نافع بط انا مثل جدو كما يفسر من الشرع الكساء الغليظ gwadane mai kauri ya lulluɓo wani gwadansa hmm. don dai ya ɓadda kama wa waƙafa alal babi ya tsaya a bakin ƙofar na darin na biya faƙalu sai suka ce mani shehu wannan dattijan kuma daga ina kana sai ke shehun min ahli najdin wani tsoho ne daga mutanen najd sami'a bil ladhi ta'attum na ji ko kuma yake yana kaɗan da cewa wani tsoho ne daga mutanen majiki ya ji labarin abin da kuke tsatsarawa kuka alƙawari za ku yi fahabara ma'akum sai ya halarci shi tare da ku li yasma ala taqulun dan yaji abin da za ku ce wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nushan kuma la'alla wata kila ba zai dan rasa shi ma ta cewa ba na ra'ayin da zai baku da yan nasiha da zai iya gaya muku qalu ajal sai suka ce a kwarai kwarai ai lalle ba laifi fadkhul to ki goma da fadkhala ma'ahum sai shiga tare da su wannan isa kamar da muka ji ta malamai da suka tattauna akan harkar sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi bincike akan ta kamar da muka ji ta dinnan tana da hanyoyi da yawa daga cikin waɗanda suka rawaito ta akwai الإمام الطبري أتكلم تفسيرنا محمد ابن جرير ابن يزيد ابن غالب الطبري أتكلم تفسيرنا يا روتي ولن إسائي إيه. لجمال منسى ابن حميد فيكما لجا سلمة ابن فضل سلمة ابن فضل فيكما لجا محمد ابن إسحاق فيكما لكي عمن لا أتهمه يكما قول إسناد حزوى مجاهد ibn jabr mujahid ibn jabr shi kuma daga abdullahi dan abbas haka ne yato ta a isnadin tabarin dama shekin tabarin dama shi kansa maturuf ne a wurin malaman hadisi da haka hadisinsa da'ifi jiddan banda wannan kuma al-imam al-bayhaqi ya rawaito shi ma a cikin dalailin nubuwa ibn abi hatim ya rawaito a cikin tafsiri abu nu'aymin al-asbahani shi ma ya rawaito a cikin dalailin nubuwa hakanan ibn sa'adin a cikin at-tabaqat a asalin wannan kissar in aka bi wannan isnadin cewa hudan ya zo da irin wannan sura an tattauna da shi an yi kaza in shawara in an bi wannan isnadin to kissa ce da ba inda za ta je ba ta da asalin isnadin ba mai kyau bane ina fatan fahimta hanyar ibn sa'ad madaruha ala al-waqidi ibn sa'ad ya rawaito ta hanya uku in za ka sai aka kawo da ɗaya hanya uku da duka daga muhammad bin umar alwaƙidi kuma duk malaman hadisi sun yi ittifaqi akan cewa muhammad bin umar alwaƙidi maturukul hadis shi ma hadisin duk hadisin da ya rawaito matsayinsa shine da'ifun jiddan in ka ji an ce maturukul hadis a gun malaman hadisi to matsayin hadisin shine a ce masa da'ifun jiddan a istilahin malaman wato hadisi ibnu ishaq kamar da na faɗa ya rawaito ta daga yace amman la astahimu ya zo to malamin nasa haka ya bashi bai faɗa mana sunan malamin sa ba waye malamin da ya bashi wannan labarin sai yace na ruwaito wannan daga wani mutumi da bana tuhumarsa kaga in shi ba tuhumarsa aiki kila wasu malaman suna tuhumarsa ko yawwa to kuma ibnu muhammad bin ishaq duk da riwayoyin sira da yawa an jingina a kansa da yawa kuma da ibn hisham ya roto maganganunsa ko kuma sirarsa shi ya kawo mana ita ma muhammad bin ishaq a gun malaman hadisi duk riwayar da ya kawo in har ne an ana mun san an ana shi ne ce an an ya ce wane ne ya gaya min wane ne ya gaya min kuma ya amfani da an bai ce haddasa ni ko akhbara ni ko ya amfani da wannan lafuzza ko sanaitu wani na ji wani yana cewa ba kasancewar mudallis ne a daraja ta ƙarshe to malamai suka ce ba za a karbi riwayar ta ba in har ne an ana to ballantana ma yayi an anar daga wanda ba mu suna an ana daga mubham ko majhuli ba amma san shi ba sai ba shi wata sifar cewa an man la astahimu daga wanda ni ba na tuhuma a gun malamai hadisi wannan ba a karba yawwa ah, al-imam tabari kamar da na faɗa ta hanyar salamatu bin al-fadl da wata hanyar kuma ta hanyar al-kalbi al-kalbi shi ma mashhuri ne a gun malamai la yustajju bihi ba a hujja da hadisinsa shi kuma ibnu abi hatim shi ma hanyar sa ta karkare ta koma zuwa ga zuwa wurin muhammad bin ishaq haka nan shi ma bai haƙi haka kenan da aka tattaro ruwayi baki ɗayan su ibn ishaq ya rawaito ne daga wanda bai faɗa mana sunan sa nan ba wannan kuma a wurin malaman hadisi a siga ce da ba a karba wanda ke san riwayar mai ya auku akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Aisha sahihi ne a cikin sahihin Bukhari wajen shafi hudu ya kawo yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen layi ya kai arba'in layi layi uka bi a cikin sahih bukhari ya kai arba'in ya bayanin a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijiran nan tun daga lokacin da ya zo gidan abubakar da yadda suka tsara da waɗannan abubuwa da suka uku amma babu wannan maganar ta shefin majidi din cewa an nemi shawararsa har ya bada abin da ya faɗa din nan kamar da zamu na fata fahimta yawa za ka ba ta da asali ita iya wannan cewa an tattauna da iblis hmm. sai mu ci gaba <clears throat> za mu kara dai mu ji abin da ya rubuta mana duk da shi bai kawo maganar cewa ta inganta ba ta inganta din ba amma saboda fa'ida kuma kada ya zama cewa muna dogaro a kanta irin waɗannan maganganu din har ya zama an gina wani abu na ilimi a kai amma dai iskar mashhuriya ce yawa kada mutum ya ce babu ita shi yasa na karanta mana littafan da suka ruwaito yawa akwai ta a waɗannan manya-manyan littafin har su tsabari a tafsiri ma ba a tarihi ba yawa kuma isnadin tsabari mashhudu ne dama ta hanyar salamatu ibn fadl wanda shine malamin malamin tsabari wanda shi kuma muhammad ibn humayd ar-razi mashhuri ne shi kuma dama maturuki ne duk ruwayar da ya rawaito ta hanyar wannan sai dai idan an same mutaba'a ta wata hanya din cewa an rawaito ta hanyar wani malamin amma in ta hanyar muhammad bin humayd ne arrazi to riwayata da ifa ce jidda to mu koma mai dan haka ina da mun samu dama in Allah ya mu ko mako mai zuwa duk saboda fa'ida ma zo da sahih bukhari sai mu karanta yadda sir a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a riwaya ingantacciya din amma yanzu mu karanta abin da ya faɗa mana anan hmm. yace an-niqashul barlamani والاجتماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم a tattaunawa wannan aka yi a wannan darin na duwa ya kira ta albarlamani kamar da muke magana dai a baya wal da kuma ijma'i haɗuwar ra'ayinsu baki ɗaya ala qawarin rashimin akan wato wani ko wata yarjejeniya da suka riga sun wanda suke ta zalunci bai katilin nabi don a kashe manzon wato abin da suka kai gare shi shine a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba da an takamala al-istima'u bayan wannan istima'i wannan taro ya haɗu duk wanda ake jira sun zo bada'a ardu liqtira'ati wal hululi sai aka fara bijiro da shawarwari da kuma solution wato abin da ne wato kowa ya kawo shawarar me za a yi ne a fita daga wannan matsala wanda suke kira matsala su a gunsu wa daran niqashu qawilan shi wannan tattaunawa ta zagaya dai aka yi ta da tsawo kala abul aswad abul aswad yake cewa shi a cikin waɗanda suka go ba akwai abul aswad ba da cikin wato hud din daga cikin waɗanda suka go wannan wuri daga cikin kabilan ah, bani asad ibn abdul uzza ko sai yake cewa shawarar dina nake gani ta daga hannu ba ta fito bismillah sai yake nukhrijuhu min bayni abhurina mu fidda shi kawai daga tsakaninmu mu ya zama baya maka a fil da shi wa nan fihi min biladina mu kore shi kuma daga garin mu wala nubali aina zahaba ba ruwan mu ma da ina ya tafi ya je can da karata in ji su wala haitu waqa'a ko ma ina ne ya auka ba ruwan mu faqad aslahna amrana mu da muka kore shi to mun gyara lamarin mu wa ulfatana kama kanat mun gyara lamarin mu mun kuma gyara sabon da muka yi da juna zaman mu lafiya to mun gyara zaman mu lafiya za mu zauna lafiya bayan ya tafi qala shaykhul majdi wajen shi wannan tsohon shedan iblis ke nan sai yake cewa la wallahi ma da na kurbi ra'yi kai a'a san wani ai ba ra'ayi bane alam tarau husna hadithihi ku ba ku ga kyan zancensa ba in dai yana magana magana sa mai daɗi kowa za ta ja hankalinta wa halawati mantiqihi da dadin zancensa in dai ya furuci to dadi ne da shi akwai zaki a maganarsa za ta ja hankalin mutane wa ghalabatihi ala qulubir rijali da kuma rinjayen da yake da shi akan zuciyar maza in dai har yi magana da mutane to mutane suna jawuwa zuwa ga abin da ya magana da shi bima ya ci bihi da abin ya zo da shi in dai har za ku ba annabi sallallahu magana to ai zai janye hankalin mutane wallahi law fa'altum dhalik sai yace wallahi la da Allah in har kuka yi haka ma amintum an yahilla ala hayyin min al-arab ba za ku amince ba ma'ana ba ku da amincin cewa zai iya zuwa ya sami wata kabila ta larabawa hayyin min al-arab ana nufin wata jama'a wata kungiya wata wata unguwa wato wata kabila ta larabawa tan a wani wurin su karbe shi sun mai siru bihim ilaikum sannan ya jawo su su zo zuwa gare ku kuma su yaƙe ku da an uku bayan sun bi shi hatta ya ta'akum har ya taka ku eh, hatta ya ta'akum bihim fi biladikum har ya taka ku da su ma'ana ya amfani da su ya taka ku a ƙasar ku ya ruguza ku ya يفعل بكم ما أراد sannan kuma ya aikata abin da ya so da ku duk abin da ya ga dama zai aikata da ku dabbiru fihi ra'yan zai hada ku yi tunanin wani dai ra'ayin amma ba shi ne ma na dabbi ku je ku tsara wani abu don san daga inda aka samu dabara a hausance to ita ce wani yau in an ce dabbara tadbiri shi ne ka tsara abu yau to daga nan ne bahaushe ya ɗauko dabara قال أبو البختري أبو البختري شكو ما تبتشي وأن وكيلي شما سيشي تشي كما شاورة سيشي احبسوه كيف أيوشي في a cikin كارفي mana ku samu ƙarfe ku sa shi a sasayi wa azliqu alaihi baban kuma ku rufe kofar yadda ba zai iya fita ba thumma su bihi ma a amsalahu min ash-shu'ara sannan ku saurara ku ga abin da zai same shi kwatankwacin abin da ya samu irinsa mawaka alladina kanu qablahu irin mawakan da suka wuce a baya su ma irin abin da aka yi musu sai a yi masa irin wannan abu su zuhairan wallahi ba su zuhairan. ibn abi talama da kuma annadura annadura ta zabiyani da cikin manyan mawaka ko na jahiliya yace wa man mazamin da wanda zai ya wuce daga cikin su min hadha al daga wannan irin mutuwa din ta same su ko ta same shi kamar da ta same su hatta da kuma abin da ya same su din shi ma ya same shi qala shaykhul nabi sai tsohon nan ne sai yace la wallahi ma hada lakum bi ra'id wannan ma ba ra'ayi bane gare ku ba zai muku amfani ba wallahi la in habastumuhu la nan da Allah in har kuka daure shi ne kawai sabata quluna kamar da kuke cewa la yakhrujanna amruhu lamarin nan nasa sai ya fita min wara'il babi allazi azlaqtum dunahu ila ashabi wannan lamarin nasa ba dai kun kulle kofa kawai ba to kulle kofar ku ba zai hana wannan lamarin nasa ya fita ta wannan kofar zuwa ga abokansa ba ma'ana in yi magana sai ta je zuwa waɗancan hmm. kun gani ana ba fala ausa ku an a alaikum kuma suna dab da lalle su auka muku wace hmm. wa kaba shine ka zabura akan mutum ka kai masa hai hmm, suna dab da in ku in har kuka bar wannan abu to lalle zai rike musu wato barbaran tunani har su dawo su yaƙe ku fa yanzu uhu min aidikum su kwace su daga hannunku thumma yukafirukum bihi sannan su ku yawa حتى يغلبوكم حتى إن جايكم على أمركم أكلم منكم ما هذا لكم برأي وان وإنما برأي بني جايكم فانظروا في غيره لا تخذوكم من شجون لما لم وان وإنما بكبا تقل يا رأي بني وإنما تقوفا شيني مكرر عبد أكيد في فهم الرأي الأخير وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين بيان ولن تعرف ولن الجماعة أدار الندوة sun yi watsi da wannan ra'ayoyi guda biyu shawarwari guda biyu قدم إليه اقتراح آثم سأتباوى تاله قدم إليه من ضمير إليه يعود إلى البرلمان يوه سأتباوى ونم تاله شاورة ونرأي دبن آثم نقر لا نساقوه وافق عليه جميع أعضائه yanzu wanda dukkan members din da suka taru a wannan taron waɗanda suka haɗu a wannan wuri duk suka karɓi wannan ra'ayin suka yarda da shi taqaddama bihi kabiru mujrimi makkata shugaban mujriman makka baki ɗaya abu jahal ibn hisham shine yazo da wannan ra'ayi قال أبو جهل أبو جهل يكتشوى والله إن لي فيه رأيا للي إلى رأيي dangane da wannan lamarin ma arakum wa qa'tum alayhi ba'du wani daga cikin ku ya kawo shi ba har yanzu qalu sai suka ce wa ma wa ma huwa ya abul hakam wani alkunya sa kenan shi abu jahal ya abul hakam to me wannan ra'ayin naka kana sai yace ara an na'khudha min kulli qabilatin abinda nake gani shine mu ɗauki a kowace kabila mu ɗauki fatan shaban saurayi jaridan mai ƙarfin jiki nasiban ɗan dangi wasiqan kuma zababbe wanda yake fiyayye a cikin wato abin nan a cikinmu. ثم يعطي كل فتى منهم سيفا صارما sannan kowanne saurayi a cikinsu sai mu bashi wato takobi wato yankakke ma'ana mai kaifi sosai ya amadu ilaihi sannan sai su tunkare shi amada ilaihi ay qasadahu wato sai su tunkare shi su tafi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yadribuhu biha darbata rajulin wahidin sai su doke shi ma'ana su sare shi saran mutum daya ma'ana ta mutum ɗaya kowa a lokaci guda kamun sai su kai mishi hari lokaci guda kowa ta yi bangaren da zai iya samun a cikin jikinsa fa ya kutu kutuluhu sai su kashe shi fa na nastariha minhu shike nan sai mu huta da shi fa innahu domin ku su waɗannan samari idza fa'alu zalika tafarraqa damuhu damuhu fil qada'i jami'an zai zama jininta zai yayyadu ma'ana zai zama ba za a samu wata kabila guda ɗaya da za a tuhume ta da cewa ita ce ta kashe shi ba yadda zai zama kabilar sa za ta iya tinkarar wannan kabilar a yaƙi garin wato ɗaukar farfa a kanta saboda kowace kabila ta yi musharaka in za ka ce kowace kabila ta yi musharaka kaga a ƙarshe ba wanda za a iya kashewa in ba za a iya kashewa ba sai a dawo kan magana cewa a ba da diya sai a ɗauki kuɗi sai a bayar shi haka yake faɗi yace falan yaqdir banu abdi za zaka ya'yan abdi manafin ba su da wani abu da za su iya ba su da iko ala harbi qaumihim jami'an a ce su tunkari jama'ar qurayshawa su yaƙe su baki daya farabu minna bil aqli da haka sai zama ba abin da za su yarda da shi daga wurin mu sai biya nan sai aqli dan ana nufin biya yawa biya ana kiranta al aqli kasancewar ah, uqala'u al qabilatu التي ينتمي إليه ينتمي إليها القاتل هم الذين يتولون دفعها domin waɗanda masu hankali daga cikin ƙabilar shi wanda ya kisan su ake tattarawa a kawo musu wato su za su biya wannan ko kuma wasu su ce saboda an ce ana ce mata akal kasancewar da raƙuma ake bayarwa ana ɗaurin su da aka a tattara su guda ɗaya wuri guda a ba da raƙuma guda ɗari daga nan ne ake ce ma al'aƙu idan ko karanta shi ne tafan ɗin wannan mashhurin na ne ya ce aqallahu lahum shi nan sai mu ba da biya a mu ba su abdulgani abdulmanaf a madadin kisan sa da aka yi mun fahimci ra'ayin abu jihar ko qala na majlis sai tsohon nan da suke kira tsohon najdi da zo sai yace alqawlu ma qala ar-rajul ai ba wata magana sai abin da wannan mutumin ya faɗa magana ita ce wannan hada ar-ra'yu alladhi la arada lahu wannan shine ra'ayin da bana ganin ban yadda da kuma wani wanda ba shi ba wa wafaqa barlamanu makka wannan zama wannan taro ya yadda da wannan ala hada al-iqtirar ya yadda da wannan shawara al-afil wato ta barna ta sabon Allah bil ijma'i take duk suka yadda da wannan abu ورجع النواب إلى بيوتهم kuma dukkan wakilan kabilun nan suka koma zuwa ga gidajensu wa qad sammamu a lokacin kuma kowanne daga cikin su yana yanke da zuciyarsa ya yi niyya ala tanfidi hadal qarari fawran cewa za a zartar da wannan abin da aka yarda a kansa take ba tare da bata lokaci ba to ne shi ne abin abin da ya zo a wannan riwaya din kuma insha Allah kuma da muka ambata za mu zo da sahihu bukhari mako mai zuwa don mu karanta amma dai mu ci gaba da abin da malamin ya ambata mana a nan to sai hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ta kasance yake bayyana tadbiri quraish wa tadbiri Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin shirin qurayshawa da dabarar su da kuma tsarin irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala dama ai Allah ya ba mu labari a cikin suratul anfal وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين ko yawa to ita ce akan wannan ne shawarar da suka dama guda uku ce ko dai su daure shi su hana shi fita ko kuma su kashe shi ko kuma su tibbi shi din shine ma'ana shine ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka isbat shine ma'ana dan su tsare ka su hana ka fita aw ko kuma su kashe ka au yukhrijuka ko kuma su fidda kai daga garin wannan ita ce shawara guda uku da aka yi da ƙarshe kuma suka tsaya akan a guda ɗaya ɗin sai to sai ce mun ɗabi aka mutu da hada ijtima'i sirriya lil daga cikin abin da aka saba ne in aka yi irin wannan taro dama aka ce za a kashe mutum to ai galibi ba a barin labarin ya fita haka ne yawa akwai sirriya lil matuƙar matukar wato sirri hmm. وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليومية كما أبن أكتاب دامة فيه بداء ولا أبو يبين آه، ليس طيب. ما أبن أكتاب وتبدأ زمته و وتحركة ونموتي والذيك يخالف اليوميات يا سابا ما أبن أكتاب يلا أو أخواني كله ya zama cewa ne yabdu ala sathi zahir shine ya bayyana a sama ba za a bar wannan ba wato tughayiru al'ada al-mustamirra kuma su saba ma al'adar da take gudana aka saba da ita hatta la yashimma ahadun ra'ihat at-ta'amul wal khatar domin idan har aka bari wani ya ji labarin ko aka yi wani abu ko wani yanki da zai nuna akwai wani abu da ake tsarawa ai akwai masu basira wani zai hango cewa kai mutanen nan ba akwai abin da suke tsarawa to sai suka ce gaba daya kada kowa ya nuna ma ya san an tsara wani abu a ci gaba da harka yadda aka saba komai ya gudana yadda aka saba shi domin daga wani ya ba da kan wani kullum dan kankani cewa an tsara wani abu za a yi manzo Allah sai ya wani abu to yanzu nan zance zai fita har sai tsara wani abu shi kuma ya fita shi abin da yake nufi wala yazura fi khalafi ahadi haka kuma kada wani ya tunani shi abu aka ce dawo a bi ko fi khaladihi ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر كان كما نيتنا من سوى أقول أبو فا دا إكي مينا إكي باب لا باب إكي مينا يوى أقول ولي شر وكان هذا مكرا من قريش wannan wani makirci ne daga qurayshawa walakinnahum ma karu bi zalika Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka yi wa makircin a tsammanin su shine Allah subhanahu wa ta'ala a fakhayyabahum shi ko Allah maɗaukaki sai ya bata lamarin nasu ya tozarta shi kuma ma'ana ya zo musu ta inda ba ta tsammani shine khayyabahu ya lalata lamarin min haythu la yashurun ta inda ba ta tsammani faqad nazala jibrilu alaihi salam domin kuwa abin da ya faru shine mala'ika jibril ya sauka ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi wahyin min rabbih tabaraka wa ta'ala ya zo masa da wahayi daga ubangijinsa fa akhbarahu ya bashi shi labari bi mu'amarati da wannan tsare tsale na wato makirci na qurayshawa da suka tsara annallaha ya bashi kuma kuma labari cewa Allah subhanahu wa ta'ala qad adina lahu fil khuruj ya ba shi izinin cewa ya fita wa haddada lahu waqtan hijra aka ma iya tance masa lokacin da zai fita din duk aka maka wa bayyana wa bayyana lahu khiffatar radd ala ya kuma bashi shi labari ya gaya masa tsarin yadda zai mai da martani akan wannan wato tsare-tsaren da qurayshawa fa qala sai yake da shi la tabit hadhihi al-layla na bikunta alladhi kunta tabitu alayhi a wannan daren kada ka kwana a gadonka yadda ka saba kwana ma'ana ka bar wurin makwantinka kar ka kwana a wurin a wannan daren wannan daga ibn hisham da kuma zabi ma'ad na ibn qayyim ya dauko wannan magana wa za'aba an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi al-hajirati annabi sallallahu alaihi wa a tsakiyar rana sai ya tafi in ce al-hajira ana nufin garijin wato zafin rana min sha biyu din ne hina yastariqu an-nasu fi buyutihim lokacin da mutane suke a ah, hutawa a gidajensu sai ya tafi ila abi bakar zuwa abubakar radiyallahu anhu li yuhrima ma'ahu ma yahil al-hijra dan ya gama yankewa matakan da za su bi na hijira da shi da su aisha عائشة aisha rabi رضي الله عنها تكي cewa wannan yana cikin abin da za mu ji insha Allah cikin sahih bukhari ya dauko shi yawa Aisha take cewa bainama na'anu julusun fi baiti Abi Bakr muna zaune a gidan abubakar babanta baban ta kenan fi lahrib mahirati a lokacin tsakiyar zafin rana qala qa'ilun li abi bakr sai wani mutum ya ce wa abubakar hada rasulullah wannan ga manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ya zo a ya lullube kansa shine mutaqanni'an yace taqanna'a bima'ana wada'a shay'an fi ra'si hatta la ya'rifahu ahadun ka ɗauki wani irin hirami ka lullube kanka kana tafiya yadda ba mai gawar ka kana idan mutum yana hango ka ta ba ko ta nesa inda har ka yi kanka to ba a gane wancan wane ne ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gida abokan ina jin mun ambaci wannan ko amma ba daga nan ba yawa yake fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha a wani lokaci da bai saba zuwa gidan mu a wannan lokacin ba wato tsakiyar rana fa kana abubakar sai abubakar yake cewa fida'un lahu abi wa ummi da uwata da ubana fanta gare shi والله ما جاء به في هذه الساعة illa أمره wallahi ba abin da ya zo da shi a wannan lokaci sai dai wani lamari lalle tun da ka gaji yanzu to akwai wani abu da ya auku ko da zai auku ba haka kawai ba ne qalat sai aisha ta ce fa a rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo fasta'zana ya nemi izinin shigowa fa udina fa dakala aka ba shi izinin kuma ya shigo fa qala annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li abi bakr akhrij man indaka ka da wanda bi yake gidanka yanzu ma'ana inda wani bako da Allah ya fita ba na so ya ji abin da zan gaya maka fa abubakar sai abubakar yake cewa inda ma hum ahluka ai ya'anka ne kawai ma'ana mutan gidan ne kawai a ciki bi abi anta ya rasulullah ubana farta gare ka ya rasulullah qala sai yake cewa fa inni qad udna li fil khuruj lalle ne an bani izinin cewa in fita فقال أبو بكر في أبو بكر يكي الصحبة بأبي أنت يا رسول الله لن لزم بيك إن سحبتيك إن زمنين أبوتك أو أن تفيها يا رسول الله قال رسول الله في منزول صلى الله عليه وسلم يتي شيء نعم إيه لن لزم تفتالك wannan ya shigo shi sahih bukhari kamar yadda ambata mana a can kasa babu hijiratin nabi haka ma bukhari ya kira wannan babu cewa babu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ya kawo tafukan da za a ɗauko wani abu za ka insha Allah in dai akwai masu nuskoki na gaba waɗanda suke da sahih bukari da ko wannan babu sai mu bi shi insha Allah mako mai zo ثم أمر معه خطة الهجرة sannan ya yanke wace abrana shine a gama yarjejeniya a kulle yarjejeniya ta kare shine ibrahim ibrahim al-aqdi hmm, a gama tattaunawa a yi yarjejeniya akan wani abu shine ma'anar abrama ma'ahu khutbatul hijra ya bayyana masa khutbar da za ku bi yadda za ku ƙara abu za mu buta kaza za mu fita ta wuri kaza idan da kai akan kaza kan dabbobi kaza kuma wani zai zo ya kawo mana abinci za mu kwana uku a wuri kaza duk da wannan kamar da za mu zo wuri duk a tsari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara abun ba da ka akai ba wa raja'a ila baitihi ya koma zuwa gidansa yantaziru maji al-layli yana jiran dare ya zo وقد استمر في أعماله اليومية شي ما كما منزو صلى الله عليه وسلم أدبار أفعال إلي الناس دا أمرين دي سامو دا ألا مدوكي يا سيجا بدا الأمر أن دا أيوكا انسى يوم دا كل يد يتابع سوء حسب المعتاد يد يتابع العادة حتى لم حتى لم يشعر أحد لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة حسب إذا ما شوى باب ولا ما شوى بيجي أجتينك يفهم شو أنا أبو ya taki ƙarshen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirin zai fita ya hijira saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma gaba da abubuwan nasa yadda ya saba kamar yadda su waɗancan da suka yi filan ɗin su ma suka ce su ɗore abu sai abin da ya saba yadda yadda suka saba yadda babu wanda zai gane cewa akwai wani abu da ake tsarawa to shi ma sai ya bi su akan haka ɗin ma'ana kada su fahimci cewa an ba shi labarin abin da suka kulla ba ya so su san haka hmm. kaga dabara kenan ko yawwa ba irin mu ba in ga muka samu labari shi ke sai a je a ta a duniya ai an ce ma sun kulla kaza to kuma mu ma mun samu kaza a hankali ya gani sai labarin kai fita hmm. dole a irin waɗannan abubuwa ana buƙatar sirriya hmm. yake au li ayi amrin akhar yake ko kuma domin wani abu ne daban ittiqa'an mimma qarrarathu quraish dan ya kiyaye ya kauda cutar wanda zai samu sakamakon abinda quraishawa suka kulla suka tsara dinnan sai kuma ya kawo mana tatwiqu manzilin rasuli sallallahu alaihi wasallam abin da ya auku na zagaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutane suke to ne yana da tsawo ma shi gaba ko a tsayin iyana duk da dai to ai ina tsammanin bawan Allah ya ciro gaba ɗaya da Bukhari da ba Bukhari da ya haɗa mana amma dai kasancewar mu ji abin da mu bukari ba laifi ba laifi mako mai zuwa da insha Allah sai mu karanta sahih bukhari sannan kuma sai mu ci gaba mu ji abin da ya faɗa inda yake akwai bambanci mu ji mu yi kokarin mu gano ya inganta ko bai inganta ba gwargwadon yadda riwayar da islamin take don waɗannan abubuwan akwai darussa insha Allah da nake so mu tsara akan karkashin wannan maganar hijira din ma'ana mu fito da darussan da za mu fa'idanta da su a hijira ko da zai ɗan mana darasin mako guda ya zama cewa mu tsaro iya abubuwan menene fa'idojin darussan da za a fa'idanta da su daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake tsara abubuwa yadda za a tinkari abokan gaba yadda kuma za a kauce ma sharrin tsare-tsaren su da irin waɗannan abubuwan za su taimakawa a musulmi a kowane yanayi nasu za ka insha Allah zan yi magana akan wannan a matsayin darasi na musamman insha Allah mm. ko da na manta sai ku tuna mu to mu dan karanta wani abu a wannan ne eh? zuwa ko da shi ne rabi sha ɗaya yake taqwiqu manzilin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko yake taqwiqi shine azabe mm. azabe wani abu wato gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan mutane suka zo suka zagaye shi amma a tabiru mujrimu quraishin amma su manya manyan mujriman quraishawa faqadaw naharahum suka wato ƙare munin su gaba ɗayansa fil i'dadi suna shirye shirye sirran a sirrance litanfidil fitatil marsuma dan su zartar da filan da aka ƙara aka rubuta allati abramaha barlamanu makka wanda wancan taro na makka ya ƙulla ya daidaita a kai darul najwa saba'an wato da safe واختير لذلك أكذا أبدا أواتو لذلك أحد عشر رئيسا من هؤلاء الأكابر أكذا أن يتوبوا مشاعر واتو suka zama shugabanni ga zartar da wannan abu shi ne ikhtira aka zaɓi wato mutum goma sha ɗaya suka zama shi ne shugabanni a kan tsari da su shi ne dai wanda ya bada shawara shi ne na farko abu jahal ibn hisham الحكم ابن أبي العاص عقبة ابن أبي معيط duk waɗannan manya-manyan wato waɗanda suka cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam hmm. kuma ba a samu wani ma daga cikin su da ya musulunta ba hmm. waɗannan ba na iya tunawa inda ba kuskure ba cewa ɗaya daga cikin su daga baya musulunta ma babu kaga dai Abu da Al-Hakam ibn Abi al-As akwai uqba ibn abi mu'ayth wannan shine mutumin da ya taba shaƙe wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama wato rida'insa mawafinsa na sama ya matsin shi har sai da idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wannan shine uqba ibn abi mu'ayth akwai kuma an-nadr ibn al-harith akwai umayyah ibn khalaf manyan sharri da zam'a ibn al-aswad da tu'ayma ibn abi a ah, duk da daga gidan abi ibn hafiz akwai waɗanda suka musulunta na kan ko wani yana ciki da Allah ya mu gani daga baya yace akwai Abu Lahab shi ma tuje ne na shari wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a cikin alqur'ani a cikin sura ta musamman yawa duk da yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yana cikin manyan masu cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi da matarsa hmm, tabbat yada abi lahabin wa tabba saboda Allah mu ba mu labari na tara shine mun ko ubay ibn khalaf yawa balla umayya ibn khalaf akwai ubay ibn khalaf akwai kuma nubay ibn al-hajjaj na sha ɗaya na ƙarshe shine akuhu munabbih ibn al-hajjaj wannan shi ma ya ɗauko shi daga zabil ma'ad وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce dama bayan sallar isha'i a farkon dare yakan yi bacci hmm, ma'ana bai cika zama bayan isha'i ana hira ana bata lokaci ba al'adar manzon Allah sallallahu alaihi saboda kullum zai tashi da daddare ya sallah to yakan kwanta ne farkon dare wannan kuma shine sunna mutum ya rika kwantawa da wuri duk lokacin da mutum ya kwanta da wuri to farkon daren nan akwai albarka in mutum ya yi bacci yakan samu baccin da zai ishe shi fiye da yadda na in ya jinkirta da bacci da wuri ba ko da malaman eh, ilimin likitanci suna bayyana wannan wato fa'idar da mutum zai samu in yi bacci daga farkon dare ya tashi akwai wani karfi da zai samu a jikinsa kuma baccin zai ishe shi ko da kaɗan ne sai ga cewa ya yi sallar daren nan da safe ba buƙatar baccin safe amma idan bai kwanta da wuri ba sai can wajen ƙarshe tsakiyar dare ko sha biyu sai karfe ɗaya to in ya saba da wannan shi kuma zai kasa tashi ya sallar dare sannan kuma da Allah ma ya makara sallar asubahi yawa kuma in ya tashi zai rama baccin da safe baccin safe har abada bai taba zama daidai wa duba da baccin dare ba da za ka kwanta da safe har ka kai a zahar kana bacci to baccin ba zai ishe ka ba saboda ka bar na daren nan na daren nan ita ce shi ne asalin wato ɗabi'a ta ɗan adam haka Allah madauki ya sa mana wannan farkon daren mu kwanta idan mutum ya saba da wannan zai ji kuma yana samun lafiya mai kyau da kuma ƙarfin jikinsa insha Allah duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba shi kuma shi al'ada ta za ga cewa shi ne alheri ga al'umma a kowanne lamari ne mm, to Allah ya ƙara tabbatar da mu akan yin abin da yake yi wa yakhruju ba'da nisfi al-layl ila al-masjid al-haram sai fita bayan dare ya raba sai fita zuwa masallaci ka'aba yusalli fihi qiyamal layl yana qiyamul layl kudu ba tun wancan lokaci tun ana cikin wannan gabar da shi tun bai hijira ba tun ana cutar da su to yana qiyamul layl qiyamul layl wato al'ada ce ta annabawa baki ɗayan su da duk wani tarihin bawan Allah ba wai ɗauka yake kawai yau yayi gobe bari a'a da'iman su a cikin wannan abu suke mm. qiyamul layl ba abin da ake bari bari. ألا ya أكانوا mu akan فأمر عليا رضي الله عنه سيؤمن علي رضي الله عنه تلك الليلة أو أن ينبغي أن يضطجع على فراشه سوى يزيه كنت أبدنسا أما كنتنسا ويتفجى ببرده يكون من يكانت دا قدنسا من الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي ولا يمن الأخضر كوري وأخبره أنه لا يصيبه مكروه ya kuma ba shi labari ba abin da zai same ka duba wannan magana ce daga wanda ya san ne wanda aka ba shi labarin abin da zai auku yawa yace ya kwanta kuma ba abin da zai same shi falamma kanat atamatun min al-layl yayin da dare ya fara duhu to ana cewa atama shi yasa ake kiran sallar isha'i ana ce mata salatul atama atama ana nufin dare yawa daga bayan isha'i zuwa sama hmm. musamman in ya ƙara sama ciki kaɗan kafin dai wato mun tasafin lai duk a cikin asama ake to lokacin da wannan asama ta yi na dare ma'ana bayan isha'i wa sabal hudu'u gari ya yi shuru shi ne ma'ana sabal hudu'u gari shuru ɗin ya yi sai tsara a gari shi ne ma'ana sada ya zama shuru ya shugabanci gari wannan hausance duk ba a faɗin haka ko ma'ana gari ya yi shuru yawwa wannan kalmomin sau da yawa na kan an fassara musu su kalmar baki da baki saboda amfanin masu bi da littafi eh, amma ba haka ba karantawa a bada ma'anar da za ta a irin wannan karatu a bada ma'anar kawai da za ta fidda ma'anar mai ake so ya fi sa karatu mai daɗi amma kasance ɗaliban ilimin saudiya in ma an yi daga baya za a ta tambaye ma'anar kalma kaza kuma su suka rubuta ko wannan shine dalili yace wala ma'ammatun nasi lokacin da mafi yawan mutane suka yi bacci ja al-mazkuruna ila baitihi sai waɗancan mutum goma sha ɗaya da aka ambata suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirran a sirrance wajtama'u ala babihi yansudunahu suka taru baki ɗaya a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yansudunahu suna dafarsa wa hum yadunnunahu na'iman suna zaton cewa yana bacci hatta idan qama wa kharaja wa sabu alaihi ma'ana suna jira har sai ya tashi ya fito sai su wato su far masa hmm. wa nafadu wa nafadu ma qarrabu fihi kuma su zartar da abin da suka yarjejeniya suka yarda a kansa وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة kuma su a لوكة النصر suna da aminci mai karfi da ya tsini sun tabbatar yanke cewa za su ci nasara a wannan wato makircin da suka kulla wato makaskanci hatta wa kafa abu jahalin wa kafata zahawi wal khuyala'i har sai da wato abu jahal ya yi wata tsayuwa tsayuwa irin ta jiji da kai da alfahari shi ne azzahu wal khuyala irin ji da kai da kuma alfahari wa qala mukhatiban li ashabihi al mutawwiqina ya kuma yake gaya wa waɗannan mutanen nasa da suka zagaye kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sukhriyatin a izgilanci waqti lida'in da izgilanci ne yana ce da su inna muhammadan yaz'umu annakum shi muhammad yana da kan yana riya cewa annakum in taba'tumuhu ala amrihi cewa wai idan kuka bi shi akan wannan addinin nasa kuntum mulukan arabi wal ajam za ku zama ku ne sarakunan larabawa da kuma ajamawa sunna ba'astum min bu'istum min ba'di bu'istum min ba'di mautikum sannan kuma wai a tashe ku bayan sun mutu faju'i lakum jilanu ka jilani al-urdu wai an sa muku aljanna wato abin nan yana nufin eh, wato wurare mai furanni gonaki masu daɗi shi da aljanna yake wa izilanci wai za a sa muku kamar yadda irin na jodan yake a jodan suna da wurin a sha idan gaba daya wuri ne mai kyan wato tsari da yake akwai irin waɗannan gonaki din masu wato sha'awar mutum ne sha'awar a ce ya shiga ciki ya zauna ma'ana sai ke kwatanta janyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mu'mine alƙawarin ta cewa ai za ku samu irin wannan aljanna din irin wanda kuke gani a jeda wa in lam taf'alu in kuma wanda ku aikata hakan ba kana lahu fikum zabhun to wai zai yanka ku hmm. thumma bu'istum min ba'di mautikum sannan kuma a tashe ku bayan mutuwar ku thumma ju'ilat lakum narun tahriquna fiha wannan nan za zo a sa muku wata wuta wai za ku koyo a cikin ta haka ne izgili ne yake ga wa mutane وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف بعد منتصف الليل lokacin da aka yanke cewa za a zartar da wannan kisa da suka tsara za su zama Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne bayan sha biyun dare bayan gari ya raba في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم لوكتي اللي يتابع تاتم لن يجي لكن سعد عليه وسلم بلغه ثم يوم بكي أفرق الليل يوم من البيت يفتر واتو آه، يبدأ جدانسا فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر ساعة الصفر كيف تزولا واتو إذا سجيو كون لي ده بسيوسو ينتظرون ساعة الصفر سلا جيلا واتو عوض بأكت آية معنى لوكتي اللي أكت آية ساعة الصفر wato zero hour ake cewa daga turanci ya ɗauko wannan ana mai wato shine zero hour ma'ana lokacin da aka yanzu ne za a yanke wani abu ولكن الله غالب على أمره أما الله سبحانه وتعالى شيل من جاي أكلم الروتا بيده ملكوت السماوات والأرض ملكت السماء بتأفى بالناس من شيكي دملكي أتجي يفعل ما يشاء شيكي أيكة أبد يسوء وهو يجيب shi ke ba da kariya da tsaro wala yujaru alaihi ba a tsare kowa daga gare shi faqad fa'ala ma kawo bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam fima ba'd to ya aikata abinda ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga baya da aka saukar da ayoyi aka ba shi labari Allah mai ke gaya masa ko ibn kuru bikan ladina kafaru kuma ka ambaci ka tuna yayin da waɗanda suka kafirta suke makirci su yusbitu ka dan su daure ka سهلا كفتا أو يقتلوك قوس كشتا أو يخرجوك قوس تلك وينكرون سوء سنة آل إلى الله وينكر الله ألا ينب أي إلى الله والله خير الماكرين ألا تمشيني في أي ما في آية آية لك إلى أبو الله كيف أعلم تسلم آية إن شاء الله ما قلنا أبو الله لك يا شهيد بخاري كاكم مسيجة بقى سمو أبو الله كيف بخاري وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من يقول الله سبحانه وتعالى يقال من علم وانفعي يقال من فهمت يقال ثبت الدم اكرم الدين من الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى من سيدنا بهدم كي يكون شرحا كل زمن لا فيها او ان قتاتهم Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin masu sharri daga makircin masu tsara makirci duk wanda ke tsara cutar da musulmi a kowane yanayi ne ko a cikin ƙasar nan ko a waje muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hana masa zaman lafiya ya hana masa kwanciyar hankali ya hana masa haɗin kai da 'yan uwansa ya wargaza abin da aka tsara wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin